This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma niya FM. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin jan ragama shirin. Kotun tabbatar da da'ar ma'aikata ta sake ba su feto janar na 'yan sandan Najeriya umarnin kama shugaban majalisar dattijai muna da rahoto. Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da labarin wasanni amma kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mutane akalla hamsin da hudu ne aka ce sun mutu a wasu fashe-fashen da ake kyautata zaton mayakan Boko Haram ne suka haddasa a jiya Lahadi a arewacin Najeriya. shaidu sun ce fashe-fashe hudu ne suka bararraka cunkusassun sassan birnin maiduguri inda fashe-fashe mafiya muni suka auku a wani masallaci da wani gidan kallon faifan bidiyo inda wasu mutane ke kallon wasan kwallon kafa wani jami'in soji ya shaida ma sashen hausar muryar amurka cewa wasu mutane kuma 85 sun samu raunuka 'yan sanda sun ce bama-bamai ne suka yi sanadin fashe-fashen to amma kafar labaran faransa ta ruwaito wani ga nauna cewa da alamar dai wata 'yar ƙunar baƙin wake ce ta tayar da bom na harabar masallacin babu dai wanda ya dau alhakin kai harin to amma dama boko haram kan kai hari kan masallatai da kasuwanni da sauran wuraren da akan samu cincirin da mutane majiyoyin soja a ƙasar kamar sun ce wasu matasa biyu 'yan kuna bakin wake sun hallaka mutane aƙalla biyar a wani al'amari mai kama da na baya-bayan nan a har-haren kan iyaka waɗanda ƙungiyar boko haram mai tsatsauran ra'ayin islama da ke najeriya ke kaiwa waɗanda aka kashe ɗin a garin mora da ke arewacin ƙasar sun haɗa da wani jami'in 'yan sanda da wasu fararen hula biyu da kuma wasu 'yan mata biyu da suka kai harin na ƙuna bakin waken waɗanda suka tayar da babban misalin karfe 8 na safe agogon wurin daura da mashigar garin wani jami'in soji wanda ya buƙaci a saya sunansa saboda bai da hurumin magana da 'yan jarida kafar yada labaran reuters ta ruwaito cewa shi ne yake cewa mai yiwuwa adadin waɗanda suka mutu ɗin ya ƙaru mora dai na da tazarar kilomita ƙalilan ne daga tungar boko haram da ke arewa maso gabashin najeriya rundunar sojin burkina faso ta ce sojojinta na dannawa zuwa dubu babban birnin kasar da zamar kwance ɗamarar dogarawan tsaron fadar shugaban kasar waɗanda suka yi juyin mulki a makon jiya mai magana da yawun sojin captain habye ya gaya ma sashen faransanci na muryar amurka cewa rundunar sojin ta gaya ma dogarawan tsaron fadar shugaban kasar su miƙa wuya su kuma tafi wani sansanin soji da ke daura da dandalin ƙasa wanda wuri ne da jama'a kan taru a ƙasar wani mai magana da yawun dogarawan tsaron fadar shugaban kasar ya gaya muryar amurka cewa za su mai da martani nan da wato lokaci kaɗan wani wakilin muryar amurka a wagadugu mai suna emily yob ya ce babu kowa kan titin babban birnin kasar saboda labari ya yadu cewa sojoji fana zuwa to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yau litinin paparoma francis ya isa birnin olgin na kasar cuba wanda shi ne yada zangonsa na biyu da ya yi a ziyarar wannan tsibirin ƙasa da yake yi kwana guda bayan ganawarsa da castro da ɗaya castro ɗin 'yan uwan juna waɗanda suka miƙa wato suka yi mulkin cuba tun daga shekarar 1959 olgin mai tazarar kilomita 743 gabas da birnin habana da ɗaɗɗiyar tungar ɗarika katolika ce kuma birnin ya yi suna saboda wani babban gicciyen da ke kangen garin tun shekaru aru-aru kuma nan ne na fidel da rawal castro suka fito Papa Roma ya jagoranci ibadan mas ga dubban dubatan mutane da suka hallara a dandalin juyin juya hali na Olgin, inda ya ta kira ga 'yan Cuba da su yi na'am da Bishara Yesu su daina kin amincewa da canje-canje masu kyau. Daga bisani Papa Roman zai ziyarci Laume de la Cruz, wani wurin giciye ne da ke hangen Olgin birni na uku a girma a Cuba. rahotanni na nuna cewa amurka na duba yiwuwar dakatar da kada ƙuri'ar ƙin amincewa a babban zauren majalisar ɗinkin duniya wadda ka buƙaci kawo ƙarshen daɗaɗɗen takunkuman nan na cinikayya da aka ƙaƙaba ma cuba cuba dai ta jima tana gabatar da ƙuduri makamancin haka a kowace shekara a taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya inda take bayyana damuwarta game da dokar wacce ke shafar yauci da walwalar cinikayyar wasu ƙasashe cikin shekaru biyu da suka gabata amurka da isra'ila ne kadai kan kada kuri'ar kin amincewa da kudurin to amma dangantaka tsakanin cuba da amurka ta ingantu tun bayan da kuri'a ta baya-bayan nan ta oktoba eh, shekara 2014 a watan yuli kasashen biyu sun kawo ƙarshen sa'in sarsu ta tsawon shekaru 54 suka kuma amince su maido da hudar diflomasiyya. Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla kotun tabbatar da ɗa'ar ma'aikata ta ƙara jaddada umarnin da ta bayar ranar juma'a da ta gabata cewa sufeto janar na 'yan sandan najeriya solomon arasa lalle ne ya kamo shugaban majalisar dattawa abubakar bukola saraki ya kawo shi gobe gaban kotu wato talata kenan 22 ga watan nan na oktoba wakiliyarmu madina dauda na dauke da ci gaban rahoton wannan hukuncin ya biyo bayan zazzafan muhawara ne da lauyan gwamnati rotimi jacob da kuma lauyan mai kare shugaban majalisar dattawan joseph daudu suka yi akan rashin bayyanarsa a kotun bayan alkawalin da mai kare bukola ya cewa zai bayyana a yau bayan an yi wannan hukuncin ne na tambayi lauyan gwamnati rotimi jacob ko ya ya ji da wannan hukunci sai ya ce it's a pity that um, the lawmaker will refuse to honor and obey the order of the court rotimi jacob ya ce rashin zuwan shugaban majalisar dattawa abubakar bukola saraki zuwa kotu a yau abin takaici ne domin kuwa shi mai yin doka ne bai kamata a ce ya tsallaka abin da doka ta gindaya ba shi kuwa joseph daudu mai kare bukola saraki ya tsokaci ne akan zaman na yau inda yake cewa daga juma'a zuwa yau ni ina sauraron waya za ce min shugaban 'yan sanda ya riga ya aikata odan da aka bashi tunda ba wanda ya yarda ni in zo da shi da kaina sai yau kawai ana neman a sa ni gaba a ce na riga na ce zan kawo shi ya ban zo da shi ya ba gya min ran juma'a ba cewa to an yarda an yi na da rokon da na yi ni da abin da ban ji daɗi da shi ke duk abin da aka yi yau kenan kar a sa ni cikin abin da ni ban sani duk yadda aka yi ko an dakatar ko ba dakatar ba mun dauka ƙara zuwa babban kotu na dauka ƙara tun juma'a ya aka yi to wannan kotun ba su samu umarnin cewa a ɗan dakatar da shari'ar nan ba inda har kun shigar zancen kotu ba irin gaggawan na haƙƙi yi ba dole sai sun yi nazari sun duba abubuwa sun yi la'akari da abubuwa da yawa so hakuri za mu sai mun saurare su wannan batu ya yi matukan jan hankalin 'yan ƙasa domin yadda kotun ta cika a yau din ya nuna cewa an sa ido a ga yadda shari'ar za ta kaya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya in ya ba rana Haka yake to bari kuma mu nufi birnin Badin inda wakilin mu Hassan Umaru Tambuwal ya yi hira da waɗansu da suka halarci bukukuwan ranar lafiya ta duniya da aka gudanar yau. sunana ne a bar shi kasuwar shanu a kele ba to wannan rana dai tana da kyau amma kuma zaman lahiya ba ya samuwa tun da kowa ya samu wani matsayi ba ya kula da mutane ya kamata a ce ko da akwai wadata a dinga cin mutane ta hukace saboda haka ana idan ana son zaman lafiya mu kamar nan kasan mu ya kamata a da wuta a bada ruwa asibitocin nan a duba a taimaka ma talakawa tun da babu wanda yake samu yau da ka ji ciwo sai ka zama kamar giwa ta hawa likitoci ta dikin ka sokai, sannan ka biya saboda haka ana da Allah da Annabi a yi kokari a taimaka ma jama'a sunana Abdullahi na Jamila tun zan ce wannan rana da majalisar duniya ta ware abinda muke fata a kasashen duniya ga baki ɗaya Allah shi ba mu zama lafiya kuma muna fata wanda suka tuna da wannan ranar muna son su tuna a wannan a cikin Najeriya arewa maso gabas tashin hankalin da yake faruwa don ya wuce ma tashin hankali yaƙi ne wannan muna fata su yi kokari su taimaka ubangiji Allah shi mana wannan karshen abin Allah shi nuna mana wannan karshen abin da yake faruwa arewa maso gabas na Najeriya surana Suleiman Umar da fatan ana fata hore wannan rana yau wadda ita ce ce majalisar ɗinkin duniya yau ta keɓe domin a samu zaman lafiya ga duk ƙasar da babu zama lafiya ina roƙon manyan shugabanni na da su yi mana adalci su ba mu zama lafiya mu talaka da sauran magabatan sabili da idan ba haka nan ba gaskiya ba za mu samu kwanciyar hankali ba kuma mu ba za mu samu abin da muke so ba mun hira son a yi aiki da gaskiya fi sabilillahi ko ina a zauna lahiya a shekarar 2001 ne dai majalisar ɗinkin duniya ta ware ranar 21 ga watan satumba na kowace shekara ya zama ranar zaman lafiya a a duniya taken bana dai shine jama'a na da yancin samun zaman lafiya a duk inda suke hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya da har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo mu a nan Washington yana cewa karfe biyu sauran minti 20 na yamma yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. To a cikin shirin labaran wasannin wannan litinin ne za ku ji cewa a albarkacin wannan rana ta neman zaman lafiya a duniya an shirya wasannin motsa jiki a jamhuriyar Nijar. Sannan a can Nijar ɗin har ila hukumar kwallo ƙasar ta dakatar da wasu kusoshinta amma inda abin ya shafa suna jayayya da wannan hukunci. Su hudu ne yanzu an ƙara da ni biyar menene ni nayi kuma kowa da inci a bashi hujja abin da ya aka ce an daga harka balo. Daniel Amokaci kuma ya ajiye aikinsa na zama kocin Ifanyi Uba FC ko me zafi? a wasannin league na kasashen turai kuma kungiyar kwallon kafa ta west ham ta karya lagon manchester city da yanzu haka ke jagorancin teburin gasar premier ta ingila ha kuma a uganda an yanke hukuncin daurin shekaru akan wani babban kocin da ya baiwa wani yaro matashi ababen samaye sannan ya bata shi jama'a barkanku da wannan lokaci mun ji daɗi da kuka samu damar sauraron shirin na labaran wasannin wannan litinin bari mu share fage a jamhuriyar niger inda hukumar wanzar da zaman lafiya tare da haɗin gwiwa hukumar raya karkara ta majalisar ɗinkin duniya suka da ƙarfi suka shirya wasannin gudun tsere na matasan ƙasar albarkacin ranar zaman lafiya ta duniya wacce ake ko ina yau a duniya ɗin wakilin mun a can nijar ɗin su lemu muni barma ya yi kuma na wannan rahoto kan wannan al'amari wasannin motsa jiki wani fanni ne da aka yi imani yana taimakawa matuka wajen samar da zaman lafiya a tsakanin al'umma Sanin wannan dalili ne ya sa hukumomin jamhuriyar niger suka shirya gudun tserere ga matasan kasar waɗanda suka fafata a tsawon kilomita takwas a cikin birnin Yamai domin karrama ranar zaman lafiya ta duniya. A ɓangaren mata an bayar da tukwici ga mutum goma na farko da ke kan gaba a wannan gudu. inda wacce ta zo ta ɗaya ta samu kyautar jika hamsin da kofi yayin da mai bi mata ta samu kyautar jika talatin haka zalika a fannin maza mutane goma ne suka samu tukwici Guragu maza da mata ba a bar su a baya ba a wannan biki inda aka ba su damar fafatawa da juna a sukuwar kekunan zamani wanda a ƙarshe suka burge 'yan kallon da suka hallara stade general sai kunce da ke nan ya mai. ga abin da sakataren hukumar wanzar da zaman lafiya ta ƙasar Nijar Abdu Bukari Ibrahim ke cewa. Autorité à la concession de la paix da PNUD da ministarkin wasa da motsa jiki suka gama hannu suka yi wannan taro don a shaida ma duniya ya kamata a zamana lahiya ya kamata duk hasumi da aka yi ya kare a zamana cikin lahiya kun san a niger akwai ana wasa iri-iri kuma masu lahiya suna yi malasa lahiya basi kun gane yau dai an kawo wannan kamar matasa wanda basu da kawa ko basu da hannu ko masu kawa ɗaya sun yi aiki tare da mu don su ma dai a sa su cikin zaman lahiya a ƙasar Nijar. Haka zalika na ƙasassu goma na ɓangaren maza da na mata da suka zo kan gaba a sukuwar kekuna sun samu tukuici makamantan na farko. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. to gaishe ka sile to za mu sake koma Nijar yan anjima amma yanzu ya kamata mu gaya muku cewa tsohon kyaftin ɗin kwallo na Najeriya to Daniel Amokachi ya ajiye aikin sa na zama kocin kungiyar kwallon kafa ta Ifanyi Uba ta kudancin Najeriya bayan makonni biyar kadai kenan da karɓar wannan aiki yana yi shirya daniel muka wanda dan shekaru 42 da haihuwa ne ya daɗe dama yana maganar yadda yake burin ya dauki wannan kungiyar ya kai ta nesa a nasarori na ƙwallon ƙafa na duniya to sai dai kuma rashin samun sa'a da kuma rashin nasarori din sannan kuma da bambanci da sabanin ra'ayin da ya dinga samu da jagabannin masu wannan club din yasa wannan al'amari bai yi kyau ba rahotannin da ake samu sun nuna cewa ɗaya daga cikin abubuwan da ke ɓata shi daniel amokacin rai shine ɗabi'ar su masu kulob ɗin na ganin cewa suna tada yara cikin talatinin dare suna cewa su tashi su bar gari ya gari su koma inda suka fito ga kuma hanyoyi basu da kyau abin da shi daniel abokaci yake ganin cewa abu ne mai hatsari kwarai da gaske kuma ya daɗi yana janyo hankalin shugabannin kulob ɗin da cewa a daina yin haka amma ba daidai na ba ƙarshen ta ma shi mai kulub ɗin ifanyi uba ɗin yana ganin kamar a mokaci yana sanya masa rashin kunya saboda haka suke ci gaba da samun sabanin ra'ayi to bari mu je jamhuriyar Nijar shiga ta biyu inda yanzu za mu je wajen sha'abu mani mu ji abin da ya biyo bayan rikicin korar wasu 'yan kwallo da aka yi a can maraɗi. Hukumar kwallon kafa reshen jaran Maradi da wani taro na ladabta kulaba dan Baskore na 'yan rukuni na biyu daga wasanni sabilin gaza da rashin ladabi ga abokan wasa ya zuwa shugabannin kungiyoyin wasa da kungiyar ta jiha ta mayar dan Baskore ganga ga harkokin wasanni har tsawon shekaru biyar. To wai menene ya zafin aikata haka? Alhaji Rabi Mamakashi shugaban finifod reshen jaran Maradi. Kenan balo ba zage-zage bane in kai sa ƙara to ka jira sakamako. na biyu da aka yi balo ta kubu national masu alƙalanci so su sun haihe su suka ta zagin su suka rubuta ma president takarda ya rubuto musu ya ce to tunda sun ce abu gaskiya shi ya yarda abu gaskiya wannan bai masu ba suka kire shi suka zage shi su ne muka tattara aka diba gaba daya aka ce to wannan club bai san ci gaban jiha bai san ci gaban ƙasa gaba daya aka ɗauka muka dakatar da su shekara biyar wannan mataki na ta dan baskore bai tsaya nan ba ta kai ga tsige waɗansu masu faɗa a ji har su biyar a cikin ɗan baskuwar ɗin kada su ƙara sa hannu a rakokin wasa haka ya sajin jin ta bakin malam abdullahi tahiru shugaban kulub ɗan baskore da shi murtani. wannan abu ya bani mamaki kwarai. ku kun san ba ku aikata lahin ba. lalle muna na muna nazari mu gani ba mu cewa ba mu aikata lahi duka ba akwai kuskure da yawa bisa karai. wai ko da kwanakin ba ku ba ku taɓa tabka wani kuskure ba. fannin wasanni wanga kuri amma wani kuskure da aka ɗauko wanga aka ɗauko dangance da ilimin wasan kin da aka ma jangorzoci don abin shi a samu su wuta ba an musu ciki an dan musu kore yi ya fiye sunan shi in ko suna da hujja ko ko wani shi da aka ce yayi shi dan musu kore ta wakilce shi yayi abin wallahi su ba mu hujja mu yarda ita me yasa su wadancan ka ce in hudda su su hudu ne yanzu an kara da ni biyar menene ni nayi kuma kowa da in ce a bashi hujja abin da sa aka ce ai daga harka balu duka yawan kulab na kwallon kafa ke ga maradi kulab ɗaya ne dan ƙasa ke taka da a rukuni na ɗaya sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar. To kada ku shafi kuna jin shirin labaran wasannin sashen wasu na mura Amurka ne daga birnin Washington DC yanzu bari mu cilla zuwa kasashen turai wurin Murtala faru kusan yi namijiyar da ta kaya. Ƙungiyar kwallon kafa ta West Ham ta karya lagon Manchester City da yanzu haka ke jagorancin teburin gasar Premier ta Ingila inda karon farko a gasar ta firimiya ta kakar wasanni ta bana city din ta sha kashi a cikin gidanta na etihad daga west ham da ci biyu da daya wannan ne kuma karo na biyu a jere da city din take shan kashi a cikin kwanaki hudu biyu bayan kashin da ta sha a wasan gasar zakarun turai a tsakiyar mako wani nasarar ko ta daga west ham din zuwa matakin ta uku a teburin gasar tare da ta zara maki uku kacal tsakaninta da city din manchester united ce ta biyu a tebur bayan da ita ko ta bi southampton har gida ta doke ta da ciwo uku da biyu zakarun ingila ko chelsea ta kara zafafa takararta ta kofin na premier bayan da karshen makon nan ta yi galaba akan arsenal da ci biyu da ɗaya a wata karawa mai zafin gaske tare da rudani biyu bayan jan katin kora da aka baiwa 'yan wasan arsenal biyu a lokacin wasan gabriel paulista ne alkalin wasan ya soma kora ana dab da tafiya hutun rabin lokaci biyu bayan wata takaddama da ta barke tsakaninsa da dan wasan chelsea diego costa wacce kuma ta kai har ya kutufe shi ta baya bayan da tuni alkalin wasa ya basu katin gargadi sai kuma a minti na 79 santi kazola shi ma ya karbi katin gargadi na biyu wanda ya rikide zuwa jan kati bayan samun sa da laifin shigar mugunta wa fabregas na chelsea to sai dai fa lamarin bai yi wa kocin din arsenal din asin winga daɗi ba wanda ya kira ga hukumar ƙwallon kafar ingila ɗin da ta yi nazari tare da hukunta ɗan wasan chelsea diego costa sakamakon wasan da ya mayar da arsenal a matakin ta biyar da maki goma tare da tazarar maki uku tsakaninta da chelsea din wace a yanzu ta ɗago zuwa ta sha biyar a tebur a ƙasar spain kuma barcelona ta ci gaba da jagorancin teburin gasar la liga biyu bayan nasararta ta hudu jere da juna wannan makon akan levante da ci hudu da ɗaya real madrid ma ta ci gaba da dafa mata baya tare da tazarar maki biyu katala su bayan da ita ko ta doke granada da ci ɗaya mai ban haushi yayin da villarreal da ta doke athletic da ci uku da ɗaya take ta uku a tebur da makin ta goma daidai da madrid din da ma celta vigo da ke ta hudu wacce ita ko ta bi sevilla har gida ta doke ta da ci biyu da ɗaya a can kasar italiya kuma zakarun kasar wato juventus ta sami nasara karon farko a gasar serie a ta kakar wasanni ta bana a cikin wasanni hudu bayan da ta bi genoa har gida ta doke ta da ci biyu da ɗaya wannan ko ita ce nasara ta biyu da juventus din ta samu a cikin kwanaki hudu bayan da tsakiyar mako ta doke arsenal a wasan zakarun turai to sai dai har yanzu juventus din tana matakin tasha uku ne a teburin gasar ta serie a da maki hudu kacal inter milan ko ta ci gaba da samun nasara karo na hudu bayan da ta doke cibo da ci daya da nema a karshen mako inda kuma take ci gaba da jagorancin teburin gasar da maki goma sha biyu a ƙasar jamus kuma dortmund da bayern munich ne ke ci gaba da jagorancin teburin gasar da maki goma sha biyar biyar bayan da a ƙarshen makon nan dortmund ta lallasa leverkusen da ci uku da nema yayin da ita ma bayern munich ta bi damstad har gida ta doke ta da ci uku da nema murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to shekara murtala to bari mu a kasar uganda yan ta kotu a birnin kampala ta ce ta yanke hukuncin daurin shekaru da tara a kan tsohon koci mai suna chris mubira wanda kuma tsohon dan kwallon kasa ne wanda ta ce ta same shi da laifi na jima'i da yaro na namiji dan uwansa shi dai mubiru dinnan nan wanda ya taba zama kocin ita kanta kungiyar kwallon kafa ta uganda cranes din da kuma daga baya bayan ne jagorancin wata kungiya da ake cewa villa an same shi ne a cikin wannan watan da laifin ya yi jima'i da wannan yaron dan shekaru goma sha bakwai da haihuwa to an yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru goma amma ba na aka tsaya ba a ranar juma'a da ake yanke hukuncin har ila kotun ta umarce shi da ya biya tara ko kuma diya ga shi saurayin na wato sule miliyan hamsin na ƙasar uganda wanda kimanin dala dubu goma sha biyar kenan na amurka shi yaron da aka yi wannan ta'asa din wanda ya zo cikin kotun fuskar shi alfe da wani kyalle domin baya son a ga fuskar shi din ya wa kotu cewa mubiru ya bashi kwayoyi ya sha ne ya hankalinsa ya ɓace sannan ya zo ya jima'i da shi to dai yana an ce yana da goyon bayan jigogin mutanen da ke yaƙi da ɗabi'ar liwaɗi a can ƙasar uganda irin su wani shahararren malami na ɗariƙa kirista to pastor solomon mali amma kuma akwai masu ɗaurewa su masu liwaɗin gindi a can uganda ɗin irin su wani lauya da ake cewa nicholas opio da ya ce shi bai da wannan hukunci ba da kuma wani ɗan hankoron kare hakkin bil'adama baturen ingila da ake cewa peter tachel wanda ya ce bai kamata ma wannan shari'a a kawo ta kotu ba ita dai kasa ta uganda ta yi suna ne a duniya lokacin da ta fito da wata doka a shekarar 2014 ce ta haramta ne luwaɗi da maɗigo a cikin kasarta wacce kuma aka ce tana ɗauke da wato hukunci da horo mai tsanani yanzu a kasashen mu na afirka akwai ƙasashe 37 da suke da irin wannan dokar ta hana luwaɗi da maɗigo. jama'a abin da ya sauka kenan a shirinmu na labaran wasannin wannan yammaci din a madadin dukkan wakilanmu da suka tarbata a ciki har da sile bumuni barma da sha'ibu mani da kuma murtala faruk husaina ni ne ali mustapha sakwato a washington yanzu kuma sai sharhi murya amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Bambancin tattalin arziki da kuma wasu dalilai ke sa mutane suna tsunduma cikin aikata ta'addanci. A wasu bangarori da dama na gabas ta tsakiya da arewacin Afirka, tsare-tsare a fannin tattalin arziki ya janyo bambance-bambance da rashin daidaito a cewar Catherine Novelli, sakatariya a ƙarƙashin ma'aikatar harkokin wajen Amurka bangaren tattalin arziki da makamashi da muhalli. tsarin tattalin arzikin a ɗaya bangaren na tafiya da zamani wanda yake ba da kyakkyawan zarafi ga mutane masu hali amma haka bai kamata ba domin yana ɗaukaka wani akan wani ɗayan ɓangaren tsarin tattalin arzikin haka na yake kara zube kuma yana haifar da rashin ingantaccen tsaro da kuma yanayin rashin isassun kuɗaɗen shiga da kuma kyakkyawan fatan gyaruwar abin nan gaba a cewar babban bankin duniya ƙasashe a gabas ta tsakiya da kuma arewacin afirka na samar da kashi 27 cikin 100 na adadin tattalin arzikin ƙasa da ba tsara ba da kuma ba da gurbin ɗaukar ma'aikata kashi 67 cikin 100 wanda shi ma ba a cikin tsarin tattalin arziki yake ba. A ƙasashe da dama, kusan zai yi wuya mutum ya canza daga mai ƙaramin ƙarfin tattalin arziki zuwa mai zarafi, a cewar sakatariya a ƙarƙashin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Novelli. Ta ce, a gabas ta tsakiya, adadin mata kaɗan ne ke sa hannu a fagen aiki, wanda hakan ya fi ƙasƙanci a duniya. mata da dama kan rasa ƙwarin gwiwa a ɗan wani lokaci da zarar ba su samu aiki irin na gwamnati ba har ma daga ƙarshe su kai ga daina neman aikin ga baki ɗaya ƙungiyar isil ta yi amfani da wannan ƙoƙarin da suke yi na horas da 'yan ƙungiyar ta hanyar yi masa alƙawarin ba su guraben ayyuka masu mahimmanci a jihohinsu kuma ɗaruruwan mata sun faɗa wannan tarkon abin dubawa a nan shine ƙungiyar isil na son ɗora laifin akan cewa jari hujja ne ke haifar da rashin daidaiton tattalin arziki a gabas tsakiya da arewacin afirka ƙungiyar isil ta ba da zaɓi na bogi a tsakanin tsarin da ake bi na rashin adalci da kuma tsohon yayi na da da aka yi masa kwaskwalimar yaudara hanya mafi inganci da za a bi domin fuskantar wannan ƙalubale ita ce ƙasashe su nemi manufofin samar da tattalin arziki ta hanyar kasuwanci da rungumar gaskiya da kuma bin doka da oda da tabbatar da damar da duk jama'a za su iya cin nasara rungumar irin wannan sauyin zai iya yin tasiri wajen dakushe sakonnin tashin hankali da na ta'addanci. Wannan shi ne sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To da wannan kuma muka kawo ga takaitattun labarai. to mutane akalla hudu ne aka ce sun mutu a wasu fashe-fashen da ake kyautata zaton mayakan boko haram ne suka haddasa jiya lahadi a arewacin najeriya majiyoyin soji a ƙasar kamaru sun ce wasu matasa biyu sun yan unar bakin wake sun hallaka mutane a ƙalla biyar a wani al'amari mai kama da na baya-bayan nan a hare-haren ƙetaren kan iyaka waɗanda ƙungiyar boko haram mai tsatsuran ra'ayin islama a najeriya kan kai rundunar sojin burkina faso ta ce sojanta na dannawa zuwa waga duk babban birnin ƙasar a da zamar kwance ɗamarar dogarawan tsaron fadar shugaban ƙasar waɗanda suka yi juyin mulki a makon jiya mai magana da yawun sojin captain habye ya gaya ma sashen faransanci na muryar amurka cewa rundunar sojin ta gaya ma dogaran tsaron fadar shugaban kasar su miƙa wuya su kuma tafi wani sansanin soji da ke daura da dandalin ƙasa wanda wuri ne da jama'a kan taru a ƙasar yau litini paparoma francis ya isa birnin olgin na ƙasar cuba wanda shi ne ya da zango na biyu da ya yi a ziyarar wannan tsibirin ƙasar da yake yi kwana guda bayan ganawarsa da castro da ɗaya castro ɗin 'yan uwan juna waɗanda suka mulki cuban tun a shekara ta 1959 walgin mai tazarar kilomita 743 gabar da birnin habana da ɗaɗɗiyar tungar ɗariƙar katolika ce To ƙarshen rahotannin kenan da kuma shirye-shirye na yau nan kuma za mu dakata sai idan Allah Ubangiji ya nuna mana gobe mu sake shigowa da sababbin shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim Ka'al Masi Garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma shi Dan da Derek dukkan su da suka tattaimaka wajen har haɗa mu da ku a yammacin yau. alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya ko kuma ku kwana lafiya mu kuma karasa wani lafiya da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.